ko ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون نسيها تا da tunatarwata ba za su amfane ku ba, in har dai Allah yana son ya ɓatar da ku daga tafarki madaidaici, ya kuma taɓar da ku daga shirya a sakamakon taurin kanku shi ne Ubangijinku, don haka shi ne ke mallakar lamarinku, sai ya ɓatar da ku in ya ga dama, kuma zuwa gare shi shi kaɗai za ku koma a ranar tashin alkiyama ya saka maku akan